a yau goma sha biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda ya dace da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya za mu ɗaura kai inda muka tsaya a tafsirinmu na alkur'ani mai girma muna cikin suratul azab darasi na uku a cikin surat azab da yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta shida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 وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا الله تبارك وتعالى yana mana bayani cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine yafi cancantar mu'mine da kawukansu fil mahabbati wa ta'a wajen soyayya da wajen yi wa da'a ba wanda ya kamata muminai su so shi a junansu irin annabi ba kuma wanda ya kamata a masa ɗa'a irin annabi Dan ya fi son kai kanka da kanka ya fi ka kanka idan manzan Allah ya umarce ka zuwa ga wani abu kuma ranka ya umarce ka da sabanin abin da annabi ya zo da shi to dole ne ka fifita abin da annabi ya kira ka zuwa gare shi ne aula bil mu'minina min anfusihim fassara da za mu fi ganewa kenan idan zuciyarka ta sa maka son wani abu kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarce ka da wani abu to dole ka fifita abinda annabi ya umarce ka da ka yi sama da abinda zuciyarka ta ce ka yi don ya fi ka cancantar kanka da kanka sannan kuma wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya da'un nasa illa ila ma ba baya kiran mutane sai abin da zai amfane su amma kuma ranka zuciyarka za ta iya kiranka zuwa ka aikata abin da ba zai cutar da kai to kaga idan za ka haɗa zuciyarka ko ranka da annabi ranka yana iya umartanka da mummunan abu inna nafsa la'ammaratun bisu'i ran mutum yana iya umartansa da mummunan abu amma manzan Allah ba zai taɓa umartanka da mummunan abu ba shine ma'anar annabi ala bil mu'minina min anfusihim ya zo a cikin hadisi sahihi wanda imam muslim ya ruwaito daga imamu abu huraira Allah ya yadda da shi maza Allah yana cewa inna ma masali wa masal ummati ka masali rajulin istauka da nar da misali na da misalin al'umma ta ka masali rajulin istauka da nar kamar mutum ne da ya fura wuta sai dabbobi da ƙwari suke ta ƙoƙarin shiga cikin wannan wuta suna faɗawa, mutum ne ya hura wuta a daji waje adalcin da wabu walfirash ya kaga suna ta faɗawa cikin wannan wuta ya ce wa ana akidun ya fuja zikon ni ne nake rike da ƙogon kushin ya fuja maɗaunin lawurci ina rike da shi ina ta hana ku ina cewa kar ku fada kar ku fada kamar shine yake ta koran wannan kwari kar su shiga wannan wuta din dan kar su je su kone annabi ya ce wa antum taqtahimuna fihi kuna ta fadawa wa antum tuhawiluna alwuqa fihi ko fi ma wato yuhribukum kuna ta fada cikin abin da zai kona ku annabi kabar kaunar da yake mana ta kai ga wato shi yake hana mu makar mu halaka shi yake tsare mu kada mu ceto imamun qurtubi yace malamai sun ce wato kamar rikon da annabi yake wa al'ummarsa dan katta halaka kamar wanda yake riƙe wato lahuljan mutum ne ma'akidul izari idan mutum yayi kana so ka riƙe shi dan kar ya kubuta kai ya gudu idan ka riƙe wandansa ka rike madaurin lawujansa to ba inda za shi to haka annabi yake mana sallallahu alaihi wasallam imam ibnu kasir yake cewa kad alima Allah ta'ala shafaqata rasuli sallallahu alaihi wasallam ala ummati Allah ya san tausayin annabi akan al'umma ta sa wa nusfahu lahum da nasiha ta gare su wa ja'alahu aula bihim min anfusihim shi yasa ya sanya shine yafi su cancanta fiye da kawo kansu kuma hukumu fihim muqaddaman ala ikhtiyarihim li anfusihim Abin da annabi ya hukunta to shi ne za a gabatar sama da abinda zuciyoyin muminai suka zaɓa ya zo a cikin hadisi sahihi manzon Allah yana cewa wallazi nafsi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna Abba ilayhi na rantse muku da wanda raina ke hannunsa ɗayan ku ba zai imani ba sai na zama ni ne nafi soyuwa gare shi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa nasi ajma'in sama da ransa sama da dukiyarsa sama da 'ya'yansa sama da dukkan mutane idan baka ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi waɗannan a gare ka ba to wallahi baka da imani imam bukhari ya rawaito hadisi sahihi daga abu huraira manzo Allah yana cewa ma min mu'minin illa wa ana aula bi illa wa ana aula fi dunya wal akhirah ba wani mu'mini face ni ne fi cancantar kansa da kansa a duniya da lahira Ya ce, kun ga dama ku karanta wannan ayar iqra'u in shi'tum annabiyyu auladul mu'minina min anfusihim imam ahmad ma shi ma ya rawaito hadisi daga jabir wannan hadisin ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi haka imam al-alusi shi ma Allah masa rahama yake cewa bi hadhihi al-masaba fi haqqi al-mu'minina yajibu alaihim an yakuna ahabba ilaihim min anfusihim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan mu'mini suka duba to ya kamata ya zama dole su fi san annabi sama da yadda suke son ransu idan baka gane ba ka fi ƙaunar manzan Allah sama da yadda kake ƙaunar ranka da zuciyarka ka fi ƙaunar annabi sama da yadda kake kaunar wato gangan jikinka da rayuwarka ga baki daya ke sa sabbi suke cewa fidaka abi wa ummi ya rasulullah fansarka ya manzan Allah babana da Abin da ake nufi zan iya baba da babana a kashi kai ka rayu zan iya ba da mahaifiyata a kashi dan kai ka rayu fansarka ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin dalilin saukan wannan ayar annabi a walabil mu'minina min anfusihim shine kamar yadda aka rawaito wata rana annabi zai je yakin tabuka ya ce mutane su fito a tafi yakin tabuka sai wasu daga cikin su ce za mu je mu nemi izinin iyayenmu za mu je mu nemi izinin mahaifanmu mata sai Allah ya ce a ah, annabi aula bil mu'minina min anfusihim yanzu annabi ya ce ku je ku yana muku ce sai kun nemi shawarar babanku da mamanku to kaga wannan yana nuna cewa idan annabi ya faɗi magana ba a tuntuɓin uba ko uwa al'amarin ya wuce haka to zuciyar ma ba za ka tuntuɓe ta ba dole bi za ka yi balanta uba ko uwa kenan fa huwa aula min al-abawaini bi tariq al-aula annabi shi ya fi cancanta sama da iyaye ma idan ya fi ka kai kanka to ina magana iyayenka aizance ya kare to sai kuma Allah ya bayani akan matan annabi wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi su ne wato bi manzilati ko? a matsayin iyayenku ne mata nana Aisha kamar mahaifiyarka ne nana Zainab kamar mahaifiyarka ne nana Khadija kamar mahaifiyarka ne Zainab binti Kuzaima kamar mahaifiyarka Ummu Salama kamar mahaifiyarka Maimuna bintul haris kamar mahaifiyarka ne wa azwajuhu ummahatuhum fil ihtirami wal ikram wajen girmamawa da kuma mutuntawa da kuma haramcin aure kamar yadda haram ne ka auri uwar da ta haife ka to haram ne kuma ka zo ka auri mata annabi yasa lokacin da annabi ya bar duniya babu wani sahabi da ya zo shi bari ya zo ya zawarcin mata annabi babu saboda ai an ce wa azwajin ummatu matan shi iyaye ne gare ku mutum zai je nemi uwarsa ne da aure zai nema ba da haka har duniya ta tashi duk matar da annabi ya aure ta wani ba zai je kuma ya aure ta ba ba zai taɓa yi ba wannan shine wa azwajuhu ummahatuhum sannan a abin da ya shafi kallon su yanzu misalin kaga idan uwa ne kaga ya halatta ka kalli mahaifiyarka ya halatta ka keɓanta da mahaifiyarka ya halatta ka shiga da mahaifiya to amma su matan annabi kuma wannan hukunci ya sha bamban da su duk da cewa kamar matsayin iyaye suke to bai halatta a kalle ta ba bai halatta a je a zuba ido a ta kallon mata annabi ba shi yasa Allah ya sa su saka hijabi yudinina alaihinna min jalabibihinna sannan kuma ya yace fas'aluhunna min wara'i hijab ku tambaye su tambaye su abin da ku tambaye su bayan hijabi Ba halatta a keɓanta da ɗaya daga cikin matan annabi ba daga darar cewa ai tun da matsayin uwa take sannan kuma mutum bai zai ci gadon mata annabi ba duk da cewa an ce a matsayin uwa take kenan a matsayin uwa ne filistirani wal ikram wa fi hurmati zawaji da kenan ina fata ana fahimta sannan Allah ya magana akan wata ɗabi'a da suke da shi da a na gadon junansu ko da babu dangantaka kamar ɗan maka ya gaji ɗan madina ɗan madina ya gaji ɗan maka ko tsakanin yan madina su gado a junansu ba tare da dangi ba Allah ya ce wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah idan an zo magana gado fi tawarufi to dangi su ne sashen su shi fi cancanta da sashi uba ya gaji ɗa ɗa ya gaji uba uwa ta gaji ɗanta sannan ɗa ya gaji uwarsa wannan su ne suka fi cancanta minan mu'mini na wal muhajirina fiye da sauran mu'mini da kuma al-muhajirin wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina illa an tafalu ila auliya ikun ma'rufa kana zalika fil kitabi mastura sai dai za ku yi wani abu na kyautatawa ga majibinta al'amuran ku wannan kuma na abu ne rubutacce a cikin littafi abinda ake nufi da ulul arham wato ana nufin al'akari dangi na kusa wanda kuke da dangantaka a tsakaninku yanzu kamar uba kaga ubanka ai danginka ne tun da shi ya haife ka kai ma dangin ubanka ne tun da shi babanka ne ɗa ɗanka danginka ne tun da kai ka haife shi sannan kuma shi yana daren kai uban shi ne ɗan uwa yayanka zai ci gadanka za ka ci sa. ‘yar uwarka addaka yarka za ka ci gadanta za ka ci ka. waɗannan su ne wa ulul arham abau wal ummahatu wal abna'u wal ikhwatu wal waɗannan su ne ulul arham to wannan su suka fi cancantar su gaji juna ba wai kawai ɗan zaman gari a kai ɗan makka ne ni ɗan madina ne in na mutu ka gaje ni a kai ɗan madina ne ni ɗan makka ne in ka mutu in gaje ka ko kuma a kai mumini ne ni mumini ne saboda tsabar ƙaunar juna in muka mutu mai gadon juna a a Allah bai bari a zaman gari haka kawai ko makoci da makoci ya gaji makoci ko aboki da aboki ya gaji aboki ko amini da amini ya ci gadon amininsa ba ba a yi ko saurayi da budurwa da ba a yi aure ba a ci gado ba a yi wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah ne abin da aya take nufi aula din a yana nufin fi ne abinda ake nufi da mu'minai da muhajirai shine wanda babu dangantaka a tsakaninku da su imam ibn kasir ya ce ibn abi hatim ya kawo riwaya daga azubair bin al'awam ya ce allah ya saukar da wannan aya wato a cikin mummu ma'ashar ƙurashin wal'ansar tsakanin mutanen makka da mutanen madina ƙurashawa da mutanen madina wannan wa'ulan alhari ba zuwa alaji ne fi kitabin nan ya ce su shawa yayin da mu muka zo madina wato mu shawa da muka zo madina sai muka zo ba mu da komai ba mu da kuɗi ba mu da dukiya kenan almuhajirina sun zo cikin talauci sai muka samu al'ansar fawajadnan ansara ni'imal ikhwan muka samu mutanen madina yan uwa ne na gaske masu mutunci a ah, muka yi wantaka mu har ma muka kulla soyayyar da ma za mu iya gadan juna a da kenan saboda an karbe su hannu biyu suka ce ai mun zama abokanai suka ce to kai dan makka ma zai iya cin gadon dan madina dan madina ma zai iya cin gadon dan makka sai Allah ya saukar da aya ce a a wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillahi من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا don haka gado idan ka ga wani ya ci gadon wani to ba makocinsa ba ne dole akwai dangantaka yanzu kaga idan ka ɗauko maganar gado na farko dai ɗa ɗa shi ne babba a wajen cin gado ɗa kuma kasansa ya kamata ya fi na kowa ko diya sai kuma kaga uba zai ci gadon ɗansa uwa ma za ta ci gadon ɗanta ko ‘yanta kaka yana iya cin gado idan babu uban kakanka zai iya cin gadon ka idan babanka bayan haka idan ka sauko ƙasa asalin wanda zai gaje ka kai zaidu ɗanka ne zai gaje ka amma lokacin da ka mutu babu ɗanka ɗanka ya riga ka mutuwa sai kai ka mutu daga baya to ‘ya'yanka suna iya tasowa su hau kujerar ubansu su gaje ka mata tana iya cin gadon mijinta haka miji ma yana iya cin gado matarsa amma akwai bambanci idan akwai ‘ya'ya rabo kaza idan kuma babu ‘ya'ya rabo kaza to kaga waɗannan su ne suke cin gadon juna banda abokanai banda kuma mai banda ƙawaye da haka a dangi na jini aulabit tawarufi su suka fi cancanta shiga da juna sama da mutanen makka da mutanen madina tsakaninsu da junansu wannan ayar ta goge wata ɗabi'a da mutanen makka da madina suke yi na ainihin tawarusu bin hilfi wal mu'akati allati kanat bainahum suna cin gado ta hanyar ƙawance da kuma abokantaka da ke tsakaninsu kamar yadda ibn abbas ya faɗa kanan muhajiru na yarisul ansari ko kanan muhajiri yarisul ansari dole karabaci da sai mutumin makka ya gaji mutumin madina banda danginsa wa zauri rahimihi lil ukhuwati aka bainahu wa sallallahu alaihi saboda in uwantaka da manzo Allah ya kulla a tsakaninsu to amma ina an canja wannan hukunci danginka shi ya fi cancanta ya ci ainihin wato gadanka shi yasa kuma ko ko diya ce ka kashe wani to waɗannan su ne dai za su zo su haɗu su tara kuɗi wanda za su biya a kan kisan kai da kai kana zalika fil kitabi masura wannan abu ne muqaddarun maktubun fil kitabi al-awwali la yubaddalu wa la yughayyaru wannan abu ne fa a rubuce tun a cikin lauhul mahfuz ba a canja shi ba a kuma ainihin wato a ɓata shi كان ذلك في الكتاب مستورا وانا عند آية تكي في كنا تسيكم وفرهم سنقب اذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح نعم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم ومن ربك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما أرى ما قلنا دي أمبلفاير كمان كي أكتشيها وكوي لا كان إيبا سوسي الله ساكا يعطيني تو Allah zai mana bayani ne akan wasu manya-manyan manzanni bayan Allah na ƙwarai ulul azmi min ar-rusul Allah yana ba da labari akan waɗannan ulul azumi minar rusuli guda biyar da kuma sauran annabawa cewa Allah ya riƙe wani alƙawari na musamman a tattare da su shine al'adun wannisa alƙawarin akan ne akan tsayar da addinin Allah da isar da saƙon Allah izuwa ga bayan Allah sannan kuma za su yi at-ta'awun za su yi at za su yi al su taimaki juna su agaza wa juna kuma su haɗu kamar yadda Allah ta ta ta'ala ce wa idza akhadna minan biyina, ka tuna yayin da muka rika daga annaba. kuma me aka rika ne an rike alƙawari su tsayar da addinin Allah a bayan ƙasa dukkan su gaba ɗaya. su taimaki junansu su dukkan su gaba ɗaya. su yi ittifaki dukkan su gaba ɗaya, su yadda Allah shi shi kadai ne ubangijinsu wa minka da kai Muhammadu wa min nuhin da Nuhu wa ibrahima da ibrahim wa musa da musa wa isa da isa kaga in ka irga nan guda biyar kenan minka muhammad daya nuhu biyu ibrahim uku musa hudu isa biyar waɗannan su ne manya-manyan manzanni a cikin annabawa ya sama da su duk wani wanda zai zo yana biyo bayan waɗannan ne su ne ulul azmi milar rusulu isa wurin maryam Ya ce, wa akhadna minhum mithaqan ghaliza mun riƙa da gare su alƙawari ahad ghalidan mai kauri mai ƙarfi kenan kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayar wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyina ka gani nan kuma wa idh akhadna minan nabiyina mithaqahum a can kuma wa aka akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين أتشين سورة آل عمران آية 81 to ayar zaga tana kama da wannan aya ta cikin suratu al'azab da muke karantawa Allah ya rike alkawari da annabawa da ya ba su littafi ya ba su hikima cewa idan wani annabi ya zo daga baya za su imani da shi za su gaskata shi suka ce iya eh, kwarai ku ana nufin wannan annabin annabi muhammadu ne kamar wani jan kunne ne allah yake musu cewa to akwai fa annabi da zai zo akwai wani manzo da zai zo shi to lalle la na bihi wa la tansurunna za ku imani da shi kuma za ku taimake shi yace kun tabbatar da wannan kun rike alƙawarin nan karar na. Allah ya ce kana fashadu wa ana ma'akum min ash wannan al'adu a al-misaq alƙawari din nan da ubangiji ya karba ko ya rika ya dora wa annabawa da manzannin nan bayan ya aiko su ne kowane annabi kowane manzo a cikin su bayan Allah ya aiko shi to sai Allah ya dora musu wannan doka sannan a cikin annabawan suna da yawa ba wanda ya san yawan annabawa malam duk duniya ba wanda ya san yawan annabawa da yawan manzanni wasu dai malamai suna ɗan kamantawa amma kamantawa ne amma ba shine hakikanin lambar ba Allah ne kaɗai ya san yawan annabawa wanda dai kar muka ji minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka daga cikin su akwai wanda muka gaya maka ya Muhammadu ko annabi Muhammad Allah ya ce masa akwai wanda ba mu baka labarin su ba baka san da su ba to kaga riwayoyin da ake dakowa daga hayatul islam daga littafi kaza ai annabi annabawa kaza ne manzanni kaza ne wannan kawai ana dai yanka ne a faɗa kawai amma qur'ani ya tabbatar da annabi ma bai san yawan annabawa da manzanni ba to amma anan an ambata mana wasu manya-manya guda biyar su ne ake koya wa yara tun a makaranta ulul azumi minar rusuli kuma in kun kullura min babu asfin khafi ne alal a wa yadda aka na minan nabiyina mizaqahum wa minka wa min nuhin kaga minan nabiyina a wa minka wa min nuhin khas shine min babu asfi al alal a sai da aka faɗi general annabawa sannan kuma sai aka zo aka yi specifying an gane ko an yi generalizing sai aka zo aka yi specifying ne min babu asfin khafi alal a Um, Allah ya faɗi sunansa a cikin wannan aya ƙarara bayan wannan aya da muka karanta cikin suratu al’azam Allah ce shara’alakun min addini ma wasa bihi nuhan kaji su ma su ne Allah ya daɗa ambatansu a nan a cikin suratul shura ke an ambace su a cikin ahzab ulul azmi na rusuli an kuma ambace su a cikin suratul shura ulul azmi na rusuli suratul shura aya cewa shara lakum min Dini ma wasa bihi nuh kaga daya wallazi auhaina ilaika annabi Muhammadu kenan kaga biyu wa ma wasaina bihi ibrahima kaga uku wa musa kaga hudu wa isa anan wa isa kawai yace amma a cikin surul azabi sai ce wa isa ibn maryama da isa ibn maryam isa dan maryam a can aka faɗe shi sunan mahaifiyarsa shine nace nake ce muku yanzu kaga isa ya bai da uba ko amma cewa aka isa dan waye isa dan maryam to nan kuma sai aka ce wa isa kawai an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi to kaga shi qur'ani ba'du yufassiru ba'da sashin sa yana fassara sashi can an ambace su nan an dada ambatan su saboda me saboda muhimmancin su kuma Allah tabaaraka ta'ala ya daɗa faɗa kuma a kamar yadda bari mu maimaita a nan gurin ku duba girmama annabi da yanzu sai ce wa Ninka. bai faɗi sunan shi ba bai ce sunan muhammadu ba ku lura da ayoyin wa shari'a da min ad ma wasa bihi nuhan daya wallazi auhayna ilaika. kaga ba faɗi suna annabi ba kun lura a nan ma da alaran ma ya faɗa mana wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama atafam wa iz akhadha mithaqan minan nabiyina mithaqan wa iz akhadha minan nabiyina mithaqan wa fiti wa minka saboda girman annabi a wajen Allah da darajar annabi a wajen Allah da kima annabi a wajen Allah sallallahu alaihi wa sallam ai zai iya faɗin sunansa kamar yadda faɗi sauran amma da an nuna maka shi ne babba a cikin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryama a nan gurin ya fara da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda matsayinsa wa iz akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka kenan a cikin ulul azmi min rusulin annabi shine babba sai aka fara ambatansa don a nuna mana darajarsa da kimarsa a wani guri kuma ya kawo shi a tsakiya a nan cikin suratu shura kenan shari'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan sai yace wallazi idan ilayka ya kawo shi a tsakiya alaihi salatu wassalam duka wannan yana nuna mana darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wajen Allah li yas'al as-sadiqina an sidqihim abinda ake nufi Allah ya yi wannan ne saboda masu gaskiya a ranar tashi alkiyama su tambayi gaskiyar waɗannan annaba da manzanni shin sun taɓa yin ƙarya sun taɓa saɓa wa Allah almuballazina masu isar da saƙo almu'addina an rusuli masu wakiltar annabawa da manzanni shin akwai wanda ya taba kama wani annabi yayi ƙarya ko wani abu babu Allah ya ce wa addalil kafirina azaban alima Allah ya tanadar wa kafirai min umamihim cikin al'ummomin waɗannan annabawa kafiran al'umma annabi Muhammadu kafiran al'ummar Ibrahim kafiran al'ummar Musa kafiran al'ummar Isa kafiran al'ummar Nuhu Allah ya musu tanadi duk wanda bai yi imani da ɗaya daga cikin waɗannan manzanni ba da aka ambata ulul azmi min rusuli ba to sai Allah ya masa azaba mai radadi aliman muji'an azaba mai raunanawa mai jin ciwo lalle mun shaida waɗannan manzanni gaba ɗaya sun isar da sako daga Allah tabaraka wa ta'ala kuma sun yi nasiha wa al'ummominsu sun yi bayani dalla-dalla na gaskiya ba su ɓoye komai ba ba na shakka walam kira'a babu shakka babu wani jayayya a ciki ko raba kafa babu da haka wanda ya gaskata wanda ya su ya rabauta wa in kaddabahum man kaddabahum min al-jahalati wal mu'anidin ko da kuwa cikin jahilai da ainihin wato masu inadi sun karyata su almadadin wal fasidin da kuma ainihin wato masu fito na fito da fasidai. da haka mu dai mun yi imani da waɗannan annabawa kuma mun gaskata su to sai Allah tabaraka ta'ala yanzu ya kama da kisar wannan babban yaƙi da ya faru ɗaya daga cikin manya-manyan yaƙuƙuka da aka yi a musulunci shine yaƙin ahza yaƙin gwalalo wanda an yaƙin gwalalo ne bayan shekara biyar bayan shekara biyar daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to yanzu shi ne za mu karanta Allah ya bada labari yaya aka aka fafata mu ji arama ya ayyuhal ladina amanu qulu ni'matallahi alaykum iz ja'akum نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظنا أي ساكا دلنا سموتي وذاكي الله بدأ في جنس الكية يا أيها الذين آمنوا يكنا ودن دسكي واسي إيماني zai yi bayani ne akan wannan yaƙi mai muhimmanci shi ne ahzab kuma yana cikin algazotul shahira yaƙin da yake ya shahara ya yi suna a tarihin musulunci fi tarihin da'awatul islamiyya a cikin tarihin dawata musulunci a bisa zance mafi inganci an yi yaƙin azab ne a watan shawwal mana wata irin bayan ramadan kenan an yi ramadan an gama an yi shawwal to a wannan watan aka fafata yaƙi shekara ta biyar bayan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zan yi bayani akan yadda yaƙin ya faru a taƙaice amma da abin da ayar yake Allah yake cewa ya fara da cewa ya ayyuhal ladina amalin turu ne alaikum ya kwanda ku imani ku tuna ni'imar Allah akan ku iz ja'atkum junudun yayin da rundunoni suka zo muku fa arsalna alaihim rihan muka aiko musu da iska dan mu ba ku kariya wa junudan da wata runduna sune rundunar mala'iku lam tarauha da ku mu'minai ba kuma gansu ba abinda ake nufi ya man amantum billahi hatta al-iman ya kun da kai imani da Allah haƙiƙanin imani ku tuna ku yi wa Allah godiya ala sabili shukri wa ba. ni'mar Allah da tausayinsa gare ku an zo wani yaki cikin yaƙuƙuka shine yakin azab Allah yake nufi kaga wannan yake nufi ashe dole ne mutum zai gane ƙur'ani sai yayi aiki da sunna hadisi yanzu kun ga anan ai ayar bata ta faɗi wani yaki wani a wace shekara ne a wani wata ne kowa ta faɗa amma daga sunna daga hadisan manzo Allah za mu samu bayani kina wannan yana nuna mana da'awa ta ƙwarin ita ce da'awar da take tafi akan alkitabu was sunna karanta qur'ani hadisi ya fassara maka qur'ani duk wanda yake raba qur'ani da hadisi ko yake rike qur'ani ya watsar da hadisi wannan dan bid'a ne maliki alakaki tababbi kamar yana raba ka da annabi ne sallallahu alaihi wa sallam kaga sharhin yakin da bayanin me ya faru qur'ani dai ya baka madarar amma bayanin yaya akai ya akai me ya faru wannan kuma sai ka shiga sunna sai ka shiga hadisi dan a nuna maka ba za ka taɓa yin addini ba sai da hadisin annabi alaihi salatu wassalam tuna lokacin da rundunoni masu yawa suka zo muku daga cikin rundunonin yaki. fasana alaihim rihan Allah ya ce muka aiko musu da iska har farko da farmakin farko da Allah yake kawo musu sai turo ta iska don ya taimaki muminai riha shadida mai tsanani tuzalziluhum wanda za ta girgize su da su da gidajensu haka ce wallahi malam sai kaga bukkan su ta tashi tayi yi sama tana ta tafiya hayaƙi da iska da ƙura duk ya rufe su ya ta ciccika musu ido kowane shugaban yaƙi sai ce jama'a kowa fahimta kansa wannan iskar fa akwai matsala fa kowa ya kama gabansa ko da kuka zo za ku yaƙi musulunci ku yaƙi muhammadu kuma kun zo kuna cewa kowa ya kama gabansa aga akwai damuwa to wannan taimako ne na Allah a nan abin da malamai suke cewa kai abin da ake bukata gare ka kai imani ka yarda da Allah ka jira taimakon Allah ta ina zai zo maka wallahi Allah da zai tozarta ka ba zai wulakanta ka ba duk wanda ya imani da Allah ya yarda da shi ya aminta bi shaqiqatal iman in Allah ya so da Allah ya alƙawari zai kula da shi kuma wannan addinin ku yaƙe shi kar ku yaƙe shi ku faɗa da shi kar ku faɗa da shi akwai mai shi a sama kuma ya yi alkawari zai taimake shi don haka masu fada da addini masu fada da da'awa masu ƙoƙarin dusashe musulunci da hasken Allah yuridu da yusfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafiruna da bakin su fita zagin addini duk abu na musulunci su bata shi su aibanta shi su ne da musulmi ƙauyawa 'yan ƙauye ba san me ake ciki ba su ta fada da su wai suna ganin za su danne musulunci kamar yadda ake yau a duniya gaba ɗaya wallahi suna yi ne a banza Allah da zai ba su nasara ba don haka sahabbai ba fa tambayan Allah suka yi ba ba shawara suka yi da shi ba kawai Allah ya turo da iska rihan wa junudan lam Allah ya ce muka dada turo rundunar da baku ganta ba su ne bala'iku waɗanda suka jefa tsoro a cikin zukatan kafirai Maƙiya Allah a wannan lokaci ɗin Allah ya aiko musu da iska iskar mai bala'in sanyi kaji malam ba iska kaɗai mai ƙura ba ta taho da sanyi kamar ƙanƙara kuma aka sa daren shi ma karan kansa ba iskan sanyi daren kuma Allah ya kawo iska mai ƙarfi mai sanyi kuma kuma Allah Ubangiji ya sanya musu wani tsoro Allah ya saukar da wani duhu iskan nan ta zo ce ta ɗaukan ƙasa yashi kawai sai dai mutum ya ji idansa ya cika ya rasa inda zai gudu fuskarsa ta cika faf da ƙura kowa in ya ga ɗan uwansa da zai gane shi ba haka Allah ya yi wa musulmi ya taimake su akan kafare sannan kuma Allah ya ce wa mala'iku ku zo ku ɗauki tankinsu da hemominsu suka kakkafa tantin kafirci tantin tsiya tantin yakar annabi Muhammadu tantin yakar musulunci ku ta tumbuke tantin kuna tsaga shi sama kuna jefawa iska tana tarbiya da shi sun hura wuta don haddasa abu sufyan a lokacin za mu zo mu karanta saboda bala'in sanyin da ake yi a wannan dare abu sufyan aka hura wuta da itace ya zo ya sa gadon sa haka yana shan wani sahabi da annabi ya turo shi za mu zo mu faɗa insha Allah lokaci ya bar mana Ya ce, annabi ce, je ka bi min kadun mutanen nan ka gano yaya suke a ina suke amma kar ka je ka ɗaukalo su su zo mu ta faɗa yanzu muna so mu san lagonsu ne Ya ce, wallahi ina zuwa kurin na gagadan abu sufiyan sa gashi yana shan ɗumi bai san na zo ba saboda duhu da sanyi Ya ce na ɗaga kibiyata na gama setawa zan afka masa ita Ya ce kawai sai na tuno cewa manzon Allah ya ce, kar ka je ka ɗaukalo su ya ce kawai sai na haƙura ya ce wallahi da na same shi zan zubar da shi ne a take malam ka duba sahabbai yadda suke biyayya wa annabi malam wannan shine sunar da ake ta magana malam wannan shine da'awa ɗin ta ƙwarai ta yadda in dai annabi ya ce to kawai a riƙe kar a saba masa kai haƙuri da abin da kake so ko da kai kana ganin amfani ne gare ka yanzu wannan zai ce a ah, to ai kaga wannan manyan kafiran kenan ba gashi a banza na same shi barin kashe shi zai je ga annabi ma mun ci riba sai ce a'a annabi ya ce kan na taba su da haka yazo ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaji kaji annabi ya yaba masa to a daren aka turo musu da iska mai ban tsoro da kuma ainihin wato kura ta rufe musu ainihin idanuwansu ta kai ga shugabanninsu da ƙabilun shugabannin ƙabila-ƙabila ne zan zo muku bayani suka yi gayya gayya aka yi wa annabi za a halakar da shi a rufe addininsa gaba ɗaya wallahi wala in ka karanta yakin azab ka tuno shirin da kafirai suka yi ba su yi nasara a kan addini ba wallahi ƙaryar amerika da ingila ƙaryar wata ƙasa daga cikin ƙasashe su ce za su yaƙi addini su yi nasara wala ba za su yi ba dole sai ne su bar musulunci ya rayu a cikin gidajensu a ƙasashensu duk wani mai fada da addini wallahi bai isa ya faɗa da addini ba inda Allah yana nan tabaraka ta'ala Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm kawai musulmi ne ma suka lalace a yanzu ai da su suke rike da duniya amma musulmi shi yake shan giya musulmi shi yake zina musulmi shi yake sata musulmi shi yake zalunci musulmi shi yake cin haram musulmi shi yake zamba cikin aminci musulmi shi yake yaudara musulmi shi yake kaza to yaya za a yi mu samu nasara ai ba za mu samu nasara ba tun da ya zamanto ɗabi'ar mu halinmu bai tasaltu da halin da ƙur'ani ya ce mu kula da shi ba Allah ya ganar da mu wa kana Allah bima ta'maluna basira lalle Allah me ba yana kallon abin da kuke aikatawa wannan shikato ne dangane da ainihin wato a abin da ayat ta fara bayani akai askin junudun yayin da runduna ta zo muku wannan rundunar su ne ƙabilar gatsfan da hawazin banu da suka haɗu da su duk waɗannan rundunar kafirai ne na faɗa da annabi bayan sun warware alƙawarinsu wa min asfala minkum suka zo muku har ta ƙasanku ta ƙasan waji kenan wani kwari jihatul maghrib can wajen yamma kenan su ne shawa da kuma waɗanda suke tare da su da ƙawayensu Allah ya ce wai zagatil absaru idanuwa suka kauce zagaya zigu tsaba tsoro su kansu musulmin tsoron da suke ciki wallahi sai da zuka idanuwan suka canja ai wazkuru waqta izagat absarukum ku waqta an zagat absarukum lokacin da idanuwanku suka kauce wa malan an kulli shay'in ta'ulaha, idan ya kauce baya iya ganin abin da yake kusa da shi saboda tsoro ka san idan ka tsorita wannan abin da yake gaban ka wallahi ba ka gan shi ba tsoro ba shi ke canza ganin mutum kawai abokanan gaban suke leƙuwa da wani yana gefen ka bana ma ka san waye ba saboda bala'in tsoro kana ganin abokin gaba shi duba dubawa larabawa sukan ce zagal basaru yazigu zaylan da zayaganan idan ma lawan haraf idan idan idan ya kauce bai ga feti ba zagal basaru Allah ce ma zagal basaru wa ma tsaza a wata ayar ma malal basaru kenan wa balagatil qulubul hanajira su ma zukatan ku suka tashi daga inda suke zuciya ba tana nan kirji ba ta dawo makogoro saboda bala'i an kadu an firgita shine wa balagatil qulubu alhanajir alhanajir jam'i ne na hanjaratu hanjara shine makogoro jawful hulqum kenan cikin makogoro anan abin da ake nufi kun shiga tsoro faza'an shadidan tsoro mai tsananin gaske ta yanda zukatan kuma sun tashi daga inda suke sun dawo ogoro kamar za ku mutu wannan aya tana suranta mana ta kamanta mana tana kawo mana hoton halin da sahabbai suka kasance na tsoro da tashin hankali a cikin wannan yaƙi na gazwatul azab taswiran badi'an mu'assira mai tasiri kwarai da gaske wata zununa billahi zununa kuna ta yin zace-zace ga ubangiji tabaraka wataala kala kala kala kala wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kalmar zununa jam'i ne na zanno masdar ne yutlaqu ala al-qalil wal kaseer min zanni zununa masdar ne na zato kaɗan ko kuma zato mai yawa amma nan ya yazo bisigatul jam'i ne saboda ta'addud anwa'ihi zaton daban daban daban ne da kuma kala-kala ne wata zununa billahi zununa ai a zununan mukhtalifa zato daban-daban kowa da irin yadda yake tunani daga cikinku akwai wanda ya kara samun karfin yaƙini akan imaninsa akan wannan yaƙi kuma ya ce a zuciyarsa shi yana da alƙawarin Allah da zai tozarta shi ba zai ba shi nasara daga cikinku akwai wanda gaskiya shi kuma bai kai haka ba ya ɗan samu rauni da ɗan tsoro akan tabbatarsa da yaƙininsa saboda yadda ya ga kafiran sun yi gayya daga cikinku akwai wanda a fili a gabanku ya nuna muku imani da musulunci amma kuma ya ɓoye kafirci da sabon Allah shine munafiki kenan munafukai wannan shine simfi rabe-raben mutane da Allah ce wata zununa billahi azzununa to wai ya faru ne ma bani kasir Allah ya ji kansa rahama a cikin tafsirinsa ya yi ƙoƙarin kawo kulasa ya taƙaice bayanin abin da ya faru sababin wannan yakin wato kamar yadda musa bin ukuba da wani sai ruwaito shi ya ce a shekara ta biyar ne wasu malamai kuma a shekara ta hudu wasu malamai kuma sun ce shekara ta biyar wato rundunoni ne aka samu cikin yahudawan banin nazir ku rike suna wasu yahudawa ne makiya Allah wanda yau yahudawan nan su ne suke wahal da duniya su suka fi kaɗan a duniya kuma su suka fi fitina to a wancan lokaci da za a yi wannan yaƙi na azab akwai yahudawan banin nazir wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kore su daga garin Madina saboda laifin da suka yi ce ku koma Khaibar ku fita ku bar garin Madina lokacin musulunci yana da ƙarfi kuma suka tattara kayansu suka koma Khaibar yace ba wanda zai zauna mana a nan gari sun yi laifi ne babu lokaci ban so in shiga cikin kisan dan kar mu zo mu karasa inda za mu kai ba daga cikin su akwai Sallam ibn Abi al-Haqiq ko al-Huqaiq Sallam sunansa ko kuma sallam ibn mishkam shi ma ba yahude ne akwai kinana ibn rabi'a shi ma ba yahude ne sun ji haushin abin da annabi ya musu mu za a kora a madina mu za a ce mu fita wallahi ce mun daukan samun rama waɗannan manya-manyan yahudawa ne suka fita suka ce bari mu tafi makka mu je mu nemo taimakon abokanan wato yaƙi da za su taimaka mana sai mun kashe muhammadu sai mun kori muhammadu sai mun hana yin musulunci a madina suka tafi garin maka. suka je suka samu manya-manyan ƙurin shawa, suka same su suka zuga su suka ce yanzu haka za ku zo ku zauna muhammadu yana mana mulkin mallaka haka za ku zo ku zauna muhammadu yana bin mu a mu, yana mu. haka za ku zo ku bari sai ya yi ƙarfi wannan addinin nasa yana ta ƙaruwa ana ta musulunta ana ta binsa ku zo mu haɗa ƙarfi mu dai ya fi mu ya kore mu ya mai da mu khaibar ku zo ku taimaka mana mu haɗu mu yaƙe shi a madinan nan suka zuga ainihin wato ƙurin shawa manya-manyansu suka ce musu kuma mu za mu taimake ku za mu ba da dukiya za mu ba da abin da za mu bayar manyan ƙwarin shawa da su da mabiyan suka ce mun yadda mun bi inda yaƙar muhammadu ne bismillah suka ce to mu ba mu isa ba mu tafi kabilar Zatfan suka tafi kabilar Zatfan ita ma wata kabila ce da ita aka hada baki za a yaki baki za a yaki Annabi a Madina a yakin Walalo yakin Ahzab suka je suka kwadaitar da su ku zo mu zo mu yaki Muhammadu mu hada karfi mu kafa daula mu kori musulunci su ma suka amsa suka ce kwarai eh, kuwa muna tare da ku ku zo mu tafi shawa suka fita su ma suka je suka bi unguwanni da garuruka da ƙauyukan da suke kewaye da su gabaki ɗaya ana cewa a habish duk suka je suka tattaro su wallahi ma aka ci sa'a duk suka yadda a sa'a a wajen su da shugabanninsu wanda ya jagoranci wannan sha'ani shine abu sufyan Sakhr ibn harb jama'a abu sufyan da nan fa malam shine aka waye gari sai da annabi ya aure yarsa malamai suka ce wai meye hikimar da ta sa annabi ya aure wannan ya ramla binti abi sufyan yar makiyin Allah aka ce annabi ya yi siyasa ne a cikin auren dan annabi mutum ne wanda ya iya siyasa siyasar anan yace bari in auri yarsa ko na rage tsananin da kaifin gabar da yake wa musulunci sai da aka wayi gari wannan abu su fiye ɗin fa yana zuwa har gidan annabi yana matsayin kafiri fa ya je ziyara ya gaida yarsa a gidan annabi yadda tambayi annabi ta ce ga babana zai zo wa mushrik zai zo ya gaishe ni in ba shi dama ya zo annabi ya ce ki bashi ya zo ana fa cikin fana to kenan wani lokacin bara idan mutane za su yi aure su rinka tunani a cikin aurensu a yi aure na manufa wataƙila wani ƙauye ne da wani ƙauye ana gaba ko wata ƙabila da wata ƙabila ana gaba ko wasu mutane da wata unguwa ana gaba to ku sa ɗanku ya je ya yi aure a wannan wuri duk wanda ya je ya auro wani a cikin wasu to dole sai an samu sauƙin gaba yanzu duk yadda kuke kin wani ko a siyasa ko a zamantakewa ko a kabila kuna fada da shi ba kwa sa sai aka ce musu ka amma fa ya aure yar garin nan sai a ce ya aure yar garin nan sai a ce wallahi sai ka to sai ga an rage gaba to akwai auren da ake yi dan wannan idan wani ya fici ne ka wani idame ka wani ita kura maka ka je ka nemi yarsa ka aure wallahi sai ka ga daga fitina an fara aiko maka kayan aiki ƙwarai kuwa daga fitina ka sai a fara aiko maka kayan aiki ana taimakonka to annabi sai yi wannan hikimar alaihi salatu wassalam ya auri yar abu sufyan ba wannan labarin nake so na kawo mana ba sai kuma kabila zatfan suka nada shugabansu a wannan yaƙi mai suna uyainatu bin hisin ibn badar uyainatu ibn hisn ibn badar dukkansu kun san adadinsu da aka buga misali a tarihi sun kai mutum dubu goma mutum dubu goma ana cikin wannan yanayi sai manzan Allah ya samu labari cewa ga farin an tafofa banun nabir din waɗannan yahudawa da kakora na khaibar sun fata fa sun yi taron dangi suna haɗa ƙarfi za su zo su yaƙe ka adadinsu ma da mayaƙansu sun kai mutum dubu goma ya ce to zama bai kama mu ba sai annabi ya ce to a zo a kewaye madinan gaba ɗayanta mu yi tono kafin su zo garin mu tona garin baki ɗaya wannan kuma basira ne da hikima ta yaƙi da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar sahabinsa Salman al-Farisi idan ba ku da wadata ba ku da kaza ku tone garin gaba ɗaya duk wanda zai shigo garin ai dole biyu ta kofa saboda duk inda zai shigo kun tone ya zama uban rami ne shine ahzab din akai gwalalo akai ramuka ramuka shine ganuwa ganuwa da kake gani ana yi a wasu garuruka Akai tono uban rami duk wanda ya taho sai dai ya fada rama. kafin ya haura kuma an harbo shi da kibiya ƙofar gari kuma aka sa sojoji masu ƙarfi masu neman mutuwa ma ta zo kawai aka dake su a baka gurin aka ce kar ku bar wani ya shigo gurin nan sai wanda ya isa daga nan za a fara barin wuta to haka annabi ya yi wannan dabara yasa aka tone garin ga baki ɗaya da shawarar Salmanul Farisi musulmi suka yi ta kokari aka yi tai malam an yi aiki ai ta sa diga ana tonan dutse wani dutsen aka zo ya gagara aka ce annabi ga wani dutse ba ya fi ƙarfin wallahi ya ki tono annabi ya ce kuma kuma digar aka bashi, shi ya ɗaga digar ya daki dutsen da ya masa duka ɗaya ya rabarbasa shi sai ga wuta ya yi haske sai annabi ya ce a cikin hasken wutan nan na gano wato daular Kisira da Kaisar da waye da waye da sauransu ta cikin wutan nan Allah ya nuna min zamu yi nasara kenan yasa aka ce manzan Allah mai jarunta ne jarumi ne ba tsoro da yadda ki dutsen sai zama gari ya ce ku kwace shi an gama aka yi kasaiya ake yi babu gireda ba wilbairo wallahi malam sahabbai a gadon bayansu suke daukan a gadon bayansu suke ɗaukan wannan turbaya suke ɗaukan wannan kasa suna ɗiba suna tarawa sai a loda mutum ya ɗauka a gadon bayansa kai har sai da su kai ga manzan Allah da kansa yake ɗiban wannan ƙasa yana goyawa shi ma yana zuwa yana zuwa shugaba kenan mai buga adalci ba wanda zai zauna yana ta ba da umarni aika za a yana can wancan garin ba a'a da shi ake alai salatu wassalam a cikin tonon ramin nan na khandak an ga ayoyi masu ban mamaki to ga mushirkai sun su sun kai mutum kusan nawa kusan mutum dubu goma abinda na faɗa dai Allah shi ba mu lada wanda na yi kuskure ko tun tuntuɓar ƙarshe Allah ya mana afuwa gobe za mu ji labarin zuwan su mai ya faru insha Allah ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala